idan mutum ya yi abin a zo a yaba ya kamata a yaba masa a bashi karfi a faɗi gaskiya amma abin da mutane da yawa suka saba shi ne sai idan mutum ya yi ba daidai ba ne sai a fito ana ta yaɗawa ko ina alhali ayyukan kwarai da yake yi mutane ba sa magana a kansu a wannan karo kamfanin stm da kuma rimbo sun yi wani abu wanda ya kamata a ce an fito an yaba an fito an nuna ma duniya su sani wanda ma premier minister na kasar niger ali muhammad lamin zani ya ce wannan abu ne da ya kamata ce 'yan niger sun yi sivir din shi ma'ana sun ga abin da ya faru kenan waɗannan kamfanoni guda biyu sanannu ne a cikin niger da ma sauran ƙasashe na afirka waɗanda waɗannan motoci suke zirga-zirga a cikinsu kamfanin rainbow da kuma stm inda suka ba da motoci goma sha hudu waɗanda dai suka shiga hannun gwamnati a halin yanzu bis goma sha hudu domin ci gaba da yakin da Niger take yi a hali yanzu sanin mune cewa Niger tana cikin wani hali wanda ya kamata a ce mutanen ƙasa su kansu sun fito sun taimaka inda a cikin taimakon da suke yi mun ga wasu suna ba da kuɗaɗe ne wasu kuma suna ba da abin da dai suka iya bayarwa domin ganin cewa an ci gaba da wannan yakin da ake yi saboda mutum koma waye kai a wannan lokaci duk abin da kake yi zaka iya taimakawa ne da wani abu na daban wanda ba ma sai kuɗi dole ba abin da dai kaga cewa ka iya taimakawa da shi zaka iya yin taimako da shi wasu mutane sun ba da kuɗaɗe wasu sun ba da motoci wasu sun ba da kayan aiki tambaya anan ita ce shin kai me ka bayar kenan a cikin waɗannan abubuwan da ake bayarwa amma kai ma za ka yin wani abu da zai iya taimakawa a cikin wannan tafiyar da ake ciki abinda za ka yi mai sauki a yanzu shine ka yi partajen wannan video saboda mutane da yawa su gani kada ku manta minista ya ce ya kamata mutanen niger su yi sivir din wannan video kene ya kamata su san wannan abu da ya faru to kai ma za ka yi ta hanyar yada wannan video sannan kai yi abone a tasha ta da kuma danna ma wannan video gem ta ne zai tafi nesa ta yadda mutane da yawa za su kalle shi wannan aiki da suka yi babban aiki ne abin da ya ce haka wani fashi yana nan ne yana jiran ya ga dan uwansa ya fara wani aiki kafin shi ya zo ya aikata mun sani kamfanin STM da kuma Rimbo ba su kaɗai bane ake samu cikin Nijar kamfanin transport akwai wasu kamfanonin da ba ma sai na faɗi sunayensu ba kun san da cewa suna nan alhali su har yanzu ba su yi wani abu ba a cikin wannan tafiyar ko in ce dai ba a nuna abin da suka yi ba kenan kasancewar wasu sun fito daga cikin su STM da Rimbo sun fito su sun yi nasu taimakon sun yi nasu tallafin wannan zai sa ne idan akwai masu niyyar tallafawa a cikin su su ma za su yi ne kada ku manta wani yana jiran ne ya ga abokinsa ya fara wani aiki kafin shi ma ya zo ya saka hannu a dama da shi me za a yi da waɗannan motoci waɗannan bus da kamfanin stm da kuma rimbo suka bayar a matsayin tallafi wa gwamnatin niger kenan abinda minista ya ce shine waɗannan bus guda goma sha hudu za a saka su ne en faveur des étudiants ma'ana ɗalibai ne na jami'a za su yi amfani da su kenan za su kasance ne motoci na transport na ɗaliban jami'a wato alkawari ne wasu daga cikin 'yan kasuwarmu musamman ma shugaban rimbo da stm suka ɗau alkawalin da za su kawo tallafi goyon bayansu a tafiyar da ake na al'amuran ƙasarmu musamman ma na kokuwa bukwaci kanmu na nuna musu ya cancanta a ce kada wasu baƙi su zo su rika abin da ya yi su da suke cikin ƙasa su masu hannu da shuni ya zamanto sun kawo wato eh, goyon bayansu to a shine suka da alƙawalin za su kawo wannan manyan motoci guda goma sha hudu shugaban ƙasa ya ɗaura alƙawalin 'yan makaranta musamman ma na jam'iyya za a ba su guda bakwai saura kuma da suke ciki jahohi guda bakwai su ma za a kai musu a rarraba musu to wannan kaɗan ne daga ciki yadda ya cancanta tunda an ba mu umarnin eh, tattara kuɗaɗen da za a saya wanda 'yan makarantarmu musamman ma 'yan university za su wadata tunda su ne manyan gobe to abin da ya sa muka zo na yau da safe kuma da sunan shugaban kasa muna musu godiya allah ya saka musu alkhairi kuma ya zamanto wanda suke saura 'yan kasa masu hannu da shuni su ma kowa su tashi a zuwa gina kasa ta mu ce na mu duka